الحمد لله الحمد لله رب العالمين والآجبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين أصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا ثم أعلموا عباد الله أن بناء النفس أمر مهم جدا للإنسان المسلم العاقل الناصح لنفسه المتأمل المتدبر سواء كان في أيام التمكين أو كان يظن أن هناك أيام التمكين في المستقبل أو أن هناك أيام الأزمات والفتن لا بد له من بناء النفس وبناء النفس يا إخوة يكون أولا بتحقيق توحيد الله تبارك وتعالى ومعنى ذلك أن يوحد الم... أن يوحد المسلم ربه تبارك وتعالى أن يخلص العبادة له أن يتوكل على الله وينوب إلى الله ويسرف جميع أنواع العبادة لله فلا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يخشى ولا ينكسر ولا ولا يسرف جميع أنواع العبادة إلا له سبحانه عز وجل فيتوكل عليه ويعتمد عليه ويرجو من الله ويخاف من الله عند ذلك يجد أن التوحيد حسن حسين يتحسن به في أيام الفتن والتمكين ثانيا من الأمور التي ينبغي أن يبني الإنسان نفسه عليها هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بفعل الفرائض واجتناب النواهي فإن هذا مما يكون حتما عليك فإن ربك تبارك وتعالى يكون معك عندما تؤدي فرائض الله وتجتنب نواهيه سبحانه عز وجل ثانيا أو ثالثا من بناء النفس على المسلم أن يكون دائما في التقرب مع الله بأنواع العبادات من صلاة وصيام وصدقة وقيام ليل وتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وكثرة الأوراد كما ذكر أو كما روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما سئل ماذا ينبغي للمسلم أن يتحسن بها نفسه عند أيام الفتن فأجاب رحمه الله قال لا بد له أن يكون له وردا يوميا في النهار وعند وقت النهار وأن يفطر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وأن يفطر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل وأن يفطر من الصلاة فإنها أمود هذا الدين ويصبر ويجاهد حتى ينفرد الفتن هكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله ورابعا لا بد للمسلم أن يتخلق بأخلاق الإسلام ظاهرا وباطنا ليكون له عونا وحسنا حسينا في أيام الفتن كلها فإننا والله لا ندري لعلنا نستقبل أيام الفتن أو أيام السكين وفي كلتا الحالتين لا بد أن نتحسن بهذا الحسن الحسين الذي يعتمنا الله عز وجل بها من الفتن وخامسا كثرة الدعاء الدعاء فهي نوع من العبادات بل الدعاء مخ العبادة الدعاء هو العبادة كلها الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم من الأمور التي يجب على المسلم أن يبني بها نفسه هو تطهير قلبه من الأمراض كلها من من الأمراض القلوب من الحسد والجلد والحقد والشهناء والبغضاء فإن ربك تبارك وتعالى سيكون معك ما دام قلبك نفيسا نقيا صافيا لا حسد فيه ولا غل ولا حقد لأي أحد من المسلمين والأمثلة على ذلك كثيرة جدا ولعل ستأتي في لغتنا المحلية بإذن الله تبارك وتعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah Ta wa ta'ala da salati da sallama ga fiyayyen halitta shugabanmu annabinmu abun koyinmu muna salati da sallama a gare shi da dukkanin mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo su da kyautatawa ‘yan uwa masu albarka ina yi wa kaina da mu baki ɗaya wasiya da jan kunne da mu ji tsoron Allah ta baraka wa ta'ala a zahirinmu da baɗininmu sannan kuma mu sani malamai suka ce dole musulmi ya yi wa kansa gini mai ƙarfi wanda wannan gini zai taimake shi a lokacin da ana sa rai ɗayan biyu ya tabbata in matamkin wa in maliktila ko dai tabbatuwa da samun nasara nan gaba ko kuma samun jarabawa daga Allah tabaraka wata'ala dukkanin ɗan adam yana rayuwa ne tsakanin fuka-fuki guda biyu ko dai ya samu nasara ko kuma ya samu jarabawa samun nasara Allah ya tabbatar da shi ya biya masa bukatunsa al'amura su kyau ko kuma jarabawa ta zo wadda Allah ya alkawari zai jarraba ɗan adam da ita a dukkanin halayen guda biyu idan muka fuskanci yanayin rayuwarmu ba a Najeriya kaɗai ba a duk duniya muna fuskantar waɗannan abubuwa guda biyu in matamki wa in ma alifila ko dai tabbatuwa ko kuma jarabawar Allah ta baraka wa ta'ala babu shakka ya uwa Ƙasarmu mu tana buƙatar matsaya mu kallaita ta da kyau kafin ne mana bayanin hanyoyin da ya kamata mu gina kanmu da shi wannan ƙasa Allah ya jarrabe mu zama da musulmi da waɗanda ba musulmai ba kuma dukkaninmu Allah ne ya gwada mu ba wanda zai rayu babu ɗan uwan shi wallahi ba wani musulmi da zai rayu babu kirista a wannan ƙasar ko ba wani kirista da zai rayu babu musulmi Allah ne ga dama ya haɗa mu saboda wata hikima tasa da shi ya san hikima ɗin mu ba musanta ba amma mun tabbatar hakan akwai alkhairi a ciki ya kamata duk musulmi ya tambayi kansa haka duk wani kirista ya kamata ya tambayi kansa wani amfani mutum yake samu idan mun zo mun kashe junanmu an kona masallatai misali an kona tutuna mun kashe su sun kashe mu a dalilin rigima ko hayaniya ko kabilanci kuma za a zo dai a ci gaba da zama ba wani musulmi da ya isa ya ce duk garin nan ko duk ƙasar nan sai an zama kirista ba kuma wani kirista da ya isa ya fito ya ce duk ƙasar nan sai an zama musulmi har ma ana cewa a bisa lissafi yanzu kusan muna tafiya kunnan doki 50-50 muƙaddara cewa yawan mu ɗaya su kashi hamsin ne mu kashi hamsin ko kuma ƙaddara cewa musulmi kashi hamsin ne su kashi talatin waɗanda ma ba su da addini kashi ashirin a takaice dai wanda ba musulmi ba mutum hamsin musulmai mutum hamsin mu je mu ɗauko tarihin duk kashe-kashen da aka yi a bayan wane fa'ida muka samu wane amfani muka samu idan mun zo mun kashe junanmu wallahi babu wani amfani da za ka samu sai dai ci bayan, da lalacewar kasanmu da yadda za mu zo mu jefa kanmu a cikin rigima da ba musamman inda za ta tsaya ba wataƙila sai ka nemi ranar da za ka je masallaci ma ko ka je cocin ma ba za ka iya zuwa ba jahilci ne da rashin fahimtar inda rayuwa ta sa gaba waɗannan abubuwa duka suke faruwa akwai kiristoci a misra da sauran ƙasashen larabawa amma suna zaune lafiya suna zaune ƙalam suna cimma burinsu ta hanyar bukatun ƙasarsu da gaban ƙasashensu suna tafiya kunnen doki wajen siyasarsu da fuskantar matsalolin rayuwarsu da menene zai amfani su wajen ci gaban kasuwancinsu ci gaban amfaninsu duka suna wannan ƙoƙari musamman misira da na ambata akwai kiristoci dewa da sauran kasashen larabawa ban ce maka da madina da saudiya da sauransu ba duk inda ka je za ga akwai kiristoci amma ba sa irin waɗannan rigingimin ba sa irin waɗannan faɗace-faɗacen kamar yadda mu muke ƙoƙarin a haddasa mana rigima da fitina kuma mu yadda mu yaudaru wani lokaci da sunan siyasa wani lokaci da sunan kabilanci wani lokaci da sunan ana kashe kiristoci ko ana kashe musulmai tsantsa waɗannan abubuwa dole ne masu hankali daga cikin musulmai masu hankali daga cikin kiristoci su tsaya su nutsu yi wa kansu fada mu gane cewa Najeriya kasar mu ce wadda Allah ya halitta mu a cikin ta kuma ba wanda ya sai hana wani zama a cikin ta kuma kai kadan kamar da na faɗa ka ce dole kowa sai ya zama kirista ko kowa sai ya zama musulmi abu ne da ba zai taba yiwa ba akwai hikimar Allah wajen haɗa mu zama da yi kowa ya zo ya yi tallan addinin shi ta hanyar da ta dace ta hanyar kira mai kyau kamar da wayancan kasashe suke yi sukan shirya debate ma tsakanin su sukan shirya wa'azuzzuka kiristoci su halarta kiristoci su shirya musulmai su halarta a yi tambayoyi kamar da kake gani irin zakir na ne yake yi za ka ga an taru an fahimci juna wasu sun musulunta wasu sun yi tambayoyi cikin annashawa da farin ciki da murna a fito ana gaisawa da juna babu wanda yake zagin juna babu wanda yake son mutuncin juna da sauran amma ban san a ina ne muka samo asalin irin wannan tunanin mu zo mu kashe juna mu illata juna wannan ya dau makami ya kashe wannan wannan ya dau makami ya kashe wannan karshe kuma dai mu zo mu ci gaba da zama watakila makarantun da muka yi tare ne jami'o'i da muka yi tare ne guraren aikinmu tare ne shugaban kasa wani lokaci zai iya zama musulmi mataimakinsa ba musulmi ba wani lokaci shugaban kasa ya zama musulmi ko wanda ba musulmi ba mataimakinsa ya zama wanda yake musulmi duka mun ga wannan a ƙasar nan kuma babu ranar da zaka ce za a fasa wannan ko za a daina to idan ma yin siyasa ne suke zuga mu zaka ga su kansa a haɗe yake ba za ka gane haka ba sai an yi wata mutuwa ko wani babba ya mutu ko wani yar babba ta mutu ko dan babba ya mutu ko uwar wani babba ta mutu zaka ga duk sun hadu sun hade kansu babu wani adawa babu wani kiyayya sun hadu suna gaisawa da juna suna mutunci da juna suna karbar gaisuwa tare a lokacin da kai kuma kana fada akan wani wani ma bai san kana yi ba kana fada akan wani wani ma bai san kana yi ba sana idan sun hadu a gurin mulkinsu a gurin haɗuwarsu a abujansu a ƙasashen wajensu wallahi ba ka iya bambance su ba ka iya tantance su tare suke cin abinci hotel ɗinsu ɗaya tare suke kwana tare suke komai in ka ga an zo ana magana wannan kirista ne wannan musulmi ne an zo zaɓe ne ana so a yaudare ku ne kawai da sunan addini da sunan wani ya fi wannan da sunan dan a bala wani mu abin da muke bukata ya za a yi kasar mu ta zauna lafiya ya za a al'ummar mu ta fahimci me matsalolinta muna fuskantar matsalar tsaro a ko'ina musamman kuma a nan arewa muna fuskantar matsalar rayuwa wadda kowane talaka ba abin da yake samu ko ba abin da yake so yake samu ba yana cikin damuwa da matsala kasuwancinmu ya lalace hanyoyinmu babu tsaro kana tsoron yin tafiya daga Sokoto zuwa Katsina daga Katsina zuwa Kano daga Kano zuwa Maiduguri daga ina ne zuwa ina ne babu mamaki ne kana tafiya a tafke ka ayi dawa da kai ba magana kai kirista ne ko musulmi ne a ce sai ka kawo kuɗin fansa wannan abin sama da shekaru goma sha an kasa maganinsa malam akwai abin bakin ciki da damuwa ka gama kudan kuɗi kamar a banki 'yan fashin dajinin suna nuna maka su miliyoyin kudi ana kai mutu a cikin buhu-buhu a cikin dokar daji ana zubewa bayan sun dake mutum sun wulakanta shi wani ma su kashe shi waɗannan matsalolin su ya kamata mu bai muhimmanci wane ne ya tsira daga gare sannan idan yaƙi ya zo waye zai kubuta da ni da kai waye zai kubuta wani kirista ne zai tsira wani musulmi ne zai tsira wallahi babu wanda zai tsira daga cikin ba kuma wanda ba zai sha wahala ba saboda ka ba alkhairi bane tunanin mu zo mu ta rigima da amfani da bukatun wasu mu zo mu hada kan mu rigima mu hada kan mu fada mu daina kasuwanci mu daina zuwa sallah mu daina kaza mu daina kaza da sunan kashe-kashe waɗannan masu kashe-kashe sawa'un an san su ko ba a san su ba mu dukufa ma haɗa kai mu gano su wane ne masu wannan kashe-kashe yaya za a iya fahimtar su shin daga musulmi suke ko daga kiristoci suke haɗin gwiwa ne sa su aka yi daga waje ne yaya za a yi mai maganin su domin a daina zubar da zinin ɗan najeriya kawai a banza sannan galiban idan wa'annan 'yan fashi suka zo ko wa'annan masu kashe-kashe suka zo suka kashe mutane wanda za a zo kuma a kashe innocent people ne wanda ba su ji ba ba su gani ba mu mu ci gaba da kashe junanmu a kashe wanda bai ji ba bai gani ba a ce waye ya kisa ma ba za ka iya nuna shi wannan babu kwarewa babu tunani a irin yadda muke tafiyar da al'amuran to wajibi ne ko dan siyasa ne yake so zai nemi kuri'ar mu mu ce ga bukatun sai mun ga cewa zaman lafiya ya samu a samu kwanciyar hankali a ƙasashenmu musamman nan arewa da muke fama da wannan tashin wato tashin hankali ga abubuwan da ke faruwa a Jos suna nema su mai da shi ya zama kawai wani faɗan addini wanda galibar rikici ne kawai wasu suke so su haddasa su amfani da wannan dama wajen su janyo fitintunu a cikin al'umma su hana mu tafiya su hana mu kasuwanci su hana mu ibada ƙarshe ma a zo a rika magana to a raba ƙasar na'am ba raba ƙasar ne matsala ba mu raba ƙasa a gurinmu ba matsala ba ne amma kuma matsala ne me yasa ta zama matsala to da za a tafi a bar mu ne da azzaliman jama'a da mugaye da waɗanda aka kirkiro mana tun daga matsalar boko haram bandit wasu tsiya wasu tsiya da jahilci da rashin ilimi da masu kwatan waya da marasa aikin yi babu kasuwanci babu nutsuwa babu kaza babu kaza to da aka idan an tafi an bar maka arewa ma da wa zaka tafi menene zaka samu arewa? su wane ne waɗanda za su rike arewa wannan shi ne abin tambaya yau da a ce mun gina kanmu da waɗannan abubuwa da zan faɗa wanda malamai suka ce idan muka gina kanmu da su to su ne za mu ci nasara kuma Allah ya koyi bayan abubuwa ne akalla guda shida ko bakwai da ya kamata mu ji su mu sani cewa wallahi in muna so rayuwar mu ce kyau ba raba ƙasa ba ko gida ishirin za a raba ta ba shi ne matsala ba amma mun ginu mun shirya tare da Allahnmu ma akwai sulhu ko babu ballantana cikin al'ummar mu wanda waɗannan abubuwa suke faruwa wani lokaci a ce wasu lakurawa wani lokaci a ce boko haram wani lokaci a ce bandit wani lokaci a ce kaza ka rasa inda matsalar ce me yasa komai a arewa me yasa komai a arewa menene dalilin da zai sa ku ba za su je su gina kudu ba su tare a can su bar mu a cikin irin wannan yanayi a yanayin da dole ka tausaya mana ba mu taimaki kanmu ba ba mu kwato wa kanmu yanci ta hanyar ilimi da yaƙar rashin aikin yi ba kullum matsaloli a cikinmu suke karewa rashin kwanciyar hankali a cikinmu suke karewa to idan ma sun tafi sun bar mu ne za mu kashe kanmu mu ne za mu kashe kanmu wallahi sun gama gina garuruwan sun gama gina rayuwarsu yayansa sun san inda suka sa gaba idan gari ya waye sun san mai damuwarsu kowane yaro ya san inda zai amma mu watakila ranar mande ma laitinin talata ranakun aiki ka je ka ga filin kwallo da safe karfe 8 karfe 9 ba a saba da lahabi ba ka je ka ga jindin bishiyoyi inda ake zaune ka je ka ga duk wurin da bai kamata a ga matasa a zaune ba a nan za ka ka zo ka ga 'yan shaye-shaye duk 'ya'yanmu ne suke shaye-shaye a cikin al'umma a cikin gari saboda haka idan ma an raba kasar da wa za ka rayu da irin wannan al'umma za ka rayu da wata al'umma za ka rayu ne wallahi sai ka gwammaci wallahi zaman ka a najeriya mana gafi su ya gagare ka inda da irin wannan al'umma za mu saboda haka yan uwan dole ne mu gina kanmu gini da malamai suka ce na farko wajibi ne mu gina kanmu da tauhidi Allah yana goyon bayan mu kadaita shi mu gina kanmu da ta Allah a cikin ibada mu mai da al'amuran mu da ibadar mu gabaki ɗaya ga Allah da tawakkulin mu da dogaran mu da ibadar mu da fatan mu da dukkanin abin da sunansa ibada mu tabbatar wa Allah haƙƙinsa subhanahu azza wa kar mu ji tsoron kowa sai Allah kar mu fatan kowa sai Allah kar mu dogara da kowa sai Allah ya zanto Allah shine kadai wanda muke kadai tashi da ibada wa ma umiru illa li abudullah mukhlisina lahu din hunafa tauhidi kariya ce babba da take kare dan adam da dukkanin wani abin ki to a lokacin Allah zai koyi bayan mai tauhidi abu na biyu duk abin da ka san Allah ya wajabta a kanka na dole ka yi ko dole ka bari ka yi ƙoƙari ka kiyaye farillan Allah shekul islam bin taimiyya an tambaye shi idan fitintunu suka zo me ya kamata ya ce a tsare tauhidi a tsare farillan Allah a nisanci dukkanin zunubi a riƙe wuridai zikirin safe da zikirin yamma a yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah a yawaita faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil waɗannan abubuwa da izinin Allah ya ce hisnun hasin kariya ce babba da za su bai mutum kariya a duk in fitina idan ta zo za ka ga Allah na tsare ka yana baka kariya allazi na ƙala lahumin nasu innan nasa kad jama'u lakum fakhshawhum fa zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal shi shine karshen maganar annabi Ibrahim da aka jefa shi wuta ita ce karshen maganar manzon Allah sanda fitina da bala'i ya karo su sahabbai suka ce su akwai hasunan lahu wani malwaci sai ubangiji ya kawo musu dauki abu na uku dole ne mu rika kusantar Allah da dukkanin abin da za mu iya na nau'o'in ibada kala kala mu yawaita tsayuwar dare ba iya azumi kaɗai ma mu yawaita karatun ƙur'ani, mu yawaita sadaka mu yawaita dukkanin wani abu da zai kusantar da kai ga Allah yana taimakawa wajen ayyamul fitan dan yanzu baka sani ba fitintunin za su zo ne ko ba za su zo ba ba sai sun zo ne zaka ce ya laita ni kai so ina ma ina kaza ba azumi na nafila alal aqalli ko da kwaya uku ne duk wata ka rika yi wuridi na karatun Qur'ani ko shafi biyu duk matsalolinka karka ya dauni ya zai kare baka karanta Qur'ani ba wannan fa ne gozarin fitinar duniya da kuma fitinar lahira fitinar duniya kuma ko ka ci ko ka so wallahi ko ta zo shine ko dai ibtila ko kuma tamkini in ka kalli yanayin rayuwar wannan tuhula ne ko tabbatuwa nasara ko kuma jarabawa za ta zo kamar yadda ta zo a sauran kasar kaga abin da ya faru a Gaza kaga abin da ya faru a Sudan kai ma ba abin mamaki bane ya same ka yanzu mutum dubu goma sha ɗaya dubu goma sha ɗaya isra'ila ta yanke mutu hukumar idam cewa a kashe su kawai fursunonin yaƙi da suka kama na shekara ashirin da biyar da ta wuce da na yanzu da aka kama mutum dubu goma sha ɗaya hukuma alaihim bil idam mutane suna ta kira duniya ta wata ji za a kashe su ta hanyar alatul kaharaba'iyya wato electronic wato kawai kunna mutum da ana dannawa kawai sai dai shakin ɗinsa wanda na gani har sun fara kashe za su kashe mutum dubu goma sha ɗaya duniya na kallo musulmi maza da mata yara da manya wannan yana nuna maka cewa lallai musulmi suna cikin rauni suna cikin damuwa suna cikin halin da annabi ya faɗa cewa tarin tsintsiya ne ba shara za a kashe mahara wato asara kamammun yaƙi mutum dubu goma sha ɗaya duk da tseren da ake cewa 'yan shi'a ne kar a goyi bayan su kar aikata da wasu suke cewa sun ce wallahi inda an kashe su su ma kamammin da suke hannunsu na isra'ila da na sauran na amerika da sauran su ma wallahi sai sun kashe su sun ce wallahi su ma sai sun kashe su kaga wani alal akalli barazana ce tsoratarwa ne gare su har suka zo suna cewa an yi tajami wato an dan dakatar ana jira me zai je zai dawo ana tunanin za a sake su saboda wata magana ta Iran wannan ba nasara ba ala ayyata hali ya yan uwan ni abinda nake cewa shine dole fa mu gina kanmu da gini na addini na musulunci ko da za mu samu tabbata ko da za mu samu jarabawa nan gaba mutuwa dai dole sai amma mu gina da imani ta same mu da imani sannan daga cikin abin da ya kamace mu dole ne mu gyara zukatanmu mu tsarkake su daga dukkanin dattin zuciya hasada mugunta kyashi ubangiji idan ya kalli zuciyarka ya ga kilin take wallahi zai baka kariya zai tsare ka zai kasance tare da kai zai ta inda baka so baka tsammani na ba mu wani labari nan a gurin tafsiri duk da lokaci ya riga ya taho wani bawan Allah shekara 400 bayan hijira yau sama da shekara dubu kenan sarki ahmad ibn Tolon. sarki ne aka yi a misra ahmad ibn Tolon ya fito yana ran gadi da talakawanci da ainihin wato dukkanin hashiya dinsa da fadawansa sai suka bintu wani yaro ba san nawa yi ba sai sarki ya ce a bashi yaron sai sarki Allah ya sa masa kaunar wannan yaro sai sa ce a masa gidansa zai rike shi dama ɗansa ɗaya ne mai suna abul sai sarki ya sa wannan yaro dan tsantuwa ahmad wato sunan sarki ya ce ce mushi ahmad ibn ahmad ibn sulun yaro ya taso a gidan sarki kamar dan gidan ba wanda ya sani iyayensa sai sarki sai matan sarki sarki da ya fahimci zai rasu sai ya ce wa ɗansa abul jaish ya ce wannan yaron ɗan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya ko bayan raina don Allah ka riƙe shi ɗan sarki ya ce na ji gani ranka ya daɗe babu matsala da izinin Allah zan riƙe wasiyarsa wannan yaro ya taso cikin nagarta mutumin kirki mai tsarkakeke zuciya ba shi da matsala yana girmama mutane yana baya wulakanta mutane saboda haka akwai wani gidan sarki da sarki yakan je gidan yakan yi mu'amala da sadaka wato surriyarsa wata baiwarsa da ya wari ba wanda ke zuwa gidan sai wanda sarki ya dade shi sai shi sarki ne yanzu kenan abulge shi nake magana bayan wancan ya kwanta dan sarki kenan sai ashe wannan baiwa sa tana cin amanarsa ta je ta hada kai da wani tana lalata da wani sarki bai sani ba saboda sarki in ya fita tun safe sai magarba sai take amfani da wannan lokaci sai sarki sai da ƙaninsa dinnan Ahmad dan tsuntuwa ya ce ka je ɗaki na guri kaza akwai wani abu na wani dutse mai daraja ka ɗauko min da ya je sai ya samu wannan baiwar sarki tare da wancan bawan Allah suna cin amanar sarki hankalinsu ya tashi wannan bawan Allah ya fice gudu ita kuma ta ce da Ahmad ibn Ahmad ibn Solon dan Allah ka taimaka kai min rai kar ka gaya wa sarki ka rufa min asiri shi da bai ce mata komai ba ya fice bacca cikin ikon Allah a waɗannan kwanakin sai sarki ya samu wata baiwar wadda ta fi wancan komai da komai sai ya karkata gare ta to da ta ga daina kula wannan wato ita wannan da ta ga daina kula ta sai ta yi zaton ko Ahmad ɗinta ya gaya wa sarki ko yana jiran wani lokaci ne da sarki zai ɗauki mataki a kanta ba ta san wancan lamarin ba shi kuma bai gaya kowa ba to da ta ga haka sai ta kulla wa Ahmad sharri sai ta bar ta samu sarki ta ce ranka ya daɗe mai ya hukuncin wanda yake so ya ci ka. ya ce me ya faru ta ce ɗan uwanka ahmad yana ƙoƙarin sai ya neme ka kaza kaza kaza na ƙiyar ta subhanallah hankalin sarki ya tashi ya ce haɗe ya faru ta ce wallahi abin da ya faru ke sai sarki ya yanke hukunci zai kashe ɗan uwansa ɗin na ɗan tsintuwa ahmad ibn ahmad ibn tolon sarki ya ba shi kwano ya ce ka je stoke ka je ka ce a saka maka turare ka kawo min gurina da kanka kafin ya dai sarki ya yi magana da masu tsaron sodin ya ce duk wanda ya kawo kwanan nan ku yanke kansa a sa kwan a cikin wannan kwano a goge jinin a kawo mu ahmad bai sani ba ga can zuciya da yake da shi to da aka ka'ida kuma ana nuna wannan kai ne irin za a yi taro a tara jama'a a nuna cewa ga wanda ya ci amanar sarki don kada wani ya sake So da aka ahmad ya karɓi kwano sarki ya sa aka yi taro don a zo a nuna kan ahmad shi ahmad bai sani ba ya zo zai tafi a cikin taro sai wani datti da ya ganci sai taso ya zo gurinsa yana ahmad kaza kaza kaza ranka dade ina za ka je da kwano ya ce wallahi ranka ya dade ne sarki ya aike ni kaza kaza sai ce ai ba irin kai kamata aika ba ka bani in ya ce a'a ka yi haƙuri ahmad bai so ya wulakanta shi datti da ne sai ya tsaya yana sauraron sa suna cikin magana sai hango wancan wanda ya ci amanar sarki ya ce kai da Allah zo sai ya aike shi da kwani ya ce ka ce a kaiwa a sawo sarki kaza kaza ka kawo min nan yana zuwa aka yanke kansa aka saka a cikin kwano aka kawo Ahmad ya karba ya kai gidan sarki ya ajiye a gaban sarki sarki ya kalle shi yayin mamaki wannan fa ba tatsuniya ba ce jama'a ba a zuke ta mallafi abu ne da ya faru sama da shekara dubu sau da aka sai sarki mamaki ya daga ya ɗaga nauyi ya dan duba ya ga kan mutum kuma to ka san mutane ne masu tunani sai sai to dole in yi bincike sai sai da ahmad tafi ya sa aka kirawo bai wannan ya ce abinda kika gaya min ki gaya min gaskiya menene yake faruwa in ba haka ba zan sa a dau mataki a kanki sai ta wallahi ranka dade ƙarya ne masa na yi zaton cewa ya faɗa maka ga gashi ga halin da ya same mu aka kirawo Ahmad yaji sarki ya ce haka ne yace eh na same su da shi da wani kaza kaza amma ta ce in rufa mata asiri ne ni kuma ban faɗa kowa ba ana daga kai aka ga kan wannan wanda ya sa amana ne sarki ya sa aka kama ta ita ma kashe ta aka ji aka nuna kawunan a wannan ranar menene sirrin malamai suka ce tsarkakuwar zuciyar Ahmad wallahi da zuciyarsa ba ta da kyau da wanta hukunci kila ya zarto a kan shi duk sanda zuciyarka take da kyau ko mai ake shirya ma na ma kirki, wallahi ba zai tasiri a kanka ba domin kana tare da Allah Allah shine mai sanya komai a sa to da haka idan muka tsarkake mu ko da ana shirya mana wani ma makirci daga gida daga waje duk Allah ne zai rika kare mu Allah ne zai rika ba mu kariya mu yi kokari mu gina kanmu da waɗannan abubuwa daga ƙarshe kuma saboda lokaci sannan mu yawaita roƙon Allah da addu'a ba dare ba rana Allah mai jin addu'a ne Allah mai jin roƙo ne Allah shi yace a roƙe shi yayan uwa lalle mu ci gaba da yi wa ƙasar mu addu'a da roƙon Allah ya zaunar da mu lafiya ya kwantar da hankulan mu waɗanda suke nufin mu da sharri ko na gida ko na daji ko na ciki gida ya ubangiji Allah ka mayar musu da sharrinsu su akan Allah kuma ka nuna wa duniya cewa masharranta ne Allah ka tsare kasar ka tsare al'ummar mu ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidajenmu, da titunanmu, da kasuwanninmu, da guraren ayyukanmu, da masallatanmu. ya ubangiji Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka kwantar da hankulanmu. mu wa wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ummu ila